عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رياض الذكر والذاكرين ما سوء البركة kamar yadda muke gabatar da bayanai a ƙarƙashin wannan silsila namu da muke tattauna falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah idan ba manta ba har wa yau bamu bushe ba a ƙarƙashin gaɓan da yake bayyana mana falalan wasu surori na cikin alkur'ani da kuma falalan wasu ayoyi da amfani a gaban da ya gabata mun yi bayani game da suratai al-baqara wal ali imran surorin nan guda biyu na yi wato suratul baqara da kuma suratul ali imran babu shakka kamar yadda muka yi ishara a cikin waɗannan surori guda biyun kuma ba ko wasu ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana falala ta waɗannan ayoyi na musamman wanda kuma akwai fawaid a ƙarƙashin waɗannan ayoyi su ma mabambanta na farko akwai aya wanda sananne ne sananne ne ga kusan kowa da ake kira ayatul kursi hasali wannan aya Ga baki ɗaya a cikin alkur'ani ita ce aya mafi girma ku kiyaye jama'a idan ana maganan ayoyi qul huwallahu ahad alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin haka waɗannan ayoyin alkur'ani ga ɗaya da malamai suka yi lissafin shi cewa ayoyi ne dubu shida da ɗari shida da wani abu to a cikinsu babu aya mafi girma da ya kai girma ainihin wato ayatul kursi dalili akan wannan al-Imam Muslim ya fitar da hadisi wata rana Annabi sallallahu alaihi wa ya haɗu da wani sahabin shi alaramma sahabi Ubay dan Ka'ab Allah ya kara mishi yadda sai Annabi ya mushi tambaya irin yadda wato malami zai ga ɗalibin shi mushi tambaya domin ya ga yana fahimtar abubuwan da ake karantar da su Annabi yake ya Ubay ya aba a na manta sunan lakabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi annabi ya kira shi ne da ainihin wato alkunyan shi ya kai baban wani shin a cikin qur'ani ka san wani aya ne ko wace aya ce mafi girma ubayyu dan ka sai ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da annabi ya je ba da wannan amsar shi abin ya ba manzon Allah shawa abin ya burge shi aka ce sai da annabi ya dake shi a kirji ma'ana irin annabi ya bi kirji shi ya jinjina mushi manzo Allah yace li yahnika ilm ya abal munzir na'am na tana abul munzir haka annabi yake mishi alkunya ya kai baban al-munzir kana bubbugar da ilimi ma'ana annabi ya bayyana daraja da falalan ilimin abu ubayyi dan kab Allah ya kara mishi yadda sai annabi ya tabbatar da shi cewa lallai wannan ayan ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani har ila yau akwai sahabi ibn al-ashqa ɗaya daga cikin sahabban nan ashabu sufa yace annabi ya taɓa shigowa cikin su wata rana sai wani daga cikin su ya tambayi manzo Allah cewa wai ya manzo Allah cikin alqur'ani wace aya ce mafi girma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana mishi shi ma wannan cewa shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wannan aya jama'a malamai sun yi maganganu mai tsari a ƙarƙashin tafsirin sa idan ka samu ainihin wato munasabat da aka yi waɗannan bayanan za ka gansu amma almuhim mu yanzu muna son mu san matsayin wannan aya daga cikin dalilai ke kenan da yasa Allah ya ce duk wanda yake karanta wannan aya bayan kowace sallar farilla ku kiyaye annabi yace ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai inda ya mutu ba matukar za a idan da sallar subani a zahar la'asar magariba isha a bayan kowace sallah ka zauna ka tabbatar baka miƙe ba sai da ka karanta ayatul kursi to tsakaninka da aljanna kawai ranar mutuwanka kawai zaka jira amma tabbas zaka shiga a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi jama'a mun ji wannan sannan yana daga cikin ayoyi da ake karanta su domin neman tsayi wanda kuma suke da tasiri mai matukar girma idan ka karanta ayatul kursi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya karanta shi da daddare yayin da zai bacci to Allah zai turo wani mala'ika na musamman aikin shi kawai ya zo ya baka tsaro har sai gari ya waye ma'ana yayin bacci kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya alwala kafin ya kwanta bacci ya karanta wannan aya a lokacin da zai bacci bayan Allah ya sa wannan mala'ika da zai rinka gade shi duk sanda ka yi wato yi wani murginawa a cikin baccin ba wai ka tashi ba a ka murgina daga barin hannun nan zuwa wani hannun annabi ya ce sai wannan mala'ikan ya rika roƙon Allah cewa Allah ya maka gafara Allah ya maka rahama addu'a zai ta maka kana bacci ana maka addu'a saboda saboda ka karanta wannan aya mai girma sannan daga cikin ainihin wato fawaid da wannan aya yake samarwa mutane akwai kuma tsaro na ainihin wato a lafiya har da dukiya jama'a wannan shi ya tabbata a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kara mashi yadda. wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi je ya tsare ɗakin da ake tara abincin zakatul fitri na watan Ramadan yace kullun in ya dawo sai ga an ɗiba wannan abincin ma'ana ana zuwa ana sacewa wata rana sai ce ni ko zan tsaya in sa ido in ga wani ne yake zuwa yake wannan aika aika ranan yana zaune ya fake yace sai ga wani abu ya jin faro shi kaman giwa a cikin sifan dabba amma kafin ya kariso inda zai fara focusing ya iya picturing wani ne abin da yake a garin shi yace sai ga ya rike daya koma mutum yana zuwa ƙofar inda ake ainihin wato shiga wannan store din kawai yace sai ga wannan mutumin ya jafa shi sai ya ɓace sai ya shige shi jim kaɗan sai kuma ya appearing sai ya fito da abinci ya ɗibo daga cikin wannan abu hurara ya ce sai na yi sarraf sai na cafko shi da na darƙe shi sai ta bani haƙuri yana cewa dattijan mutum ne iyali yunwa kaza kaza abu hurara sai ce sai tausayin shi ya kama ni na ga dai abincin nan dama an tara ne don a ba mu bukata wannan dattijan alaman yana da bukata ne shi ke na annabi ya kyale shi a abu hurara akwai ko sai ya kyale shi ya tafi yana komawa amma sai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rahoto kenan ko ma'ana report na abin da annabi ya sa shi na aiki Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan abin da ka gani ko wannan alkawarin da ya maka ba na gaskiya bane zai dawo Abu Hurairah ya ce tunda annabi ya ce zai dawo sai ko na samu yakini akan cewa zai dawo shagargari haka suka kuma yi da shi ya ƙara kama shi ya ƙara layin mishi waɗannan complaints ɗin ka ya haƙuri tsoho mai iyali ba kaza ba kaza abu ya ce na ƙare shi na ƙare shi amma na gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karo na uku annabi yake zai dawo to a karo na uku ne Abu Hurairah ce sai na wato yi dakon shi a lokacin da na kama shi a wannan karan sai nace ba zan sake ka ba sai na kai ka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan ne fa sai wannan mutumin da Abu Hurairah har yanzu mutum yake gani ko sai wannan mutum ya ce to bari in gaya maka wani aya a cikin littafin ku wanda duk sanda ka karanta shi zai zama maka kariya daga gare ni daga ainihi wato duk wasu cutarwa na ma'ana ni da iri na zai zama kariya gare ka daga ainihi wato cutarwa mu abu masu san alheri su kuma yace tunda na biya ce zai bani wani fa'ida kenan ko eh fa'ida mai ci yace sai na sake shi nake to ga mu shine sai yace ayatul kursi in ka karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da safe har zuwa ƙarshe to Allah zai kare ka daga sharrin irina har yamma ma'ana har dare in ka karanta da daddare Allah zai tsare ka daga wannan lokacin har dare ya haka shikenan ka samu wato authoritative protective guard wanda za ka yi amfani da shi in 24 hours daily activity abu da yake sai na ƙara zuwa na gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mushi, wane ne wannan abin da yake gani kuma maganar da ya gaya ma Abu Huraira annabi ya tabbatar da maganar manzo Allah yake sadaqaka wa huwa kadhub maganar da ya faɗi cewa ayatul kursi yana maganin irin shi da shi da irin shi daga duk wani shari da zai maka gaskiya ne amma wannan da yake maganar makaryaci ne nan ne sai annabi ya ce mishi shaydanin aljanni shine yake zuwa yake wannan abun to kaga annabi ya tabbatar da fa'idan wannan ayan kenan da haka jama'a sai mu kokari mu rike wannan ayan gagab bayan wannan har ila yau jama'a daga cikin fa'idodin da wannan ainihin wato sura yake da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya bayyana cewa a cikin ayan akwai wasu sunayen Allah wanda babu bawan da zai roki Allah da waɗannan sunayen sai Allah ya biya mishi bukatun shi sune asma'ullahi A'zam sunayen Allah mafiya girma annabi yace a wuri uku suke a cikin alqur'ani akwai akwai su a cikin ayatul kursi akwai su a cikin suratu ali imran sai kuma cikin suratu taha waɗannan wurare guda uku sai malamai suka mazama suka yi ta bincike da ƙarshe wasu malamai suka cike akan cewa su ne alhayyu alqayyum kamar yadda ruwa cikin waɗannan wurare da muka ambata a cikin ayatul kursi dai ga nan a farkon ko Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum a farkon Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum a cikin suratu Taha ga can inda Allah yake cewa wa'anatul wujuh lil hayyul qayyum anan ne kawai inda waɗannan sunaye suka zo to malamai suka ce sune asma'ullahi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta duk wanda ya roƙi Allah da su Allah zai karɓa sannan duk wanda ya nemi Allah ya mishi wani abu da waɗannan sunaye Allah zai yi shi da haka jama'a sai mu riƙe wannan aya yana da matuƙar fa'ida Allah ya sa mu dace aya na biyu ko kuma daga cikin ayoyi a cikin waɗannan surori masu tsarki su ne ayoyi biyu na ƙarshen wannan sura suratul baqara shine daga faɗin Allah madaukakin sarki lillahi ma fis samawati wa ma fil ard har zuwa ƙarshen ayoyi biyu shi ma wata rana imam Muslim ya fitar da wannan hadisi sahabi Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah na zaune da abokin shi malaika Jibril sai malaika Jibril ya ji wani rugun tsini daga sama sai ya daga kai yana daga kai sai fara ba manzon Allah labari yace ka san abin da yake faruwa a wannan kara da muka ji annabi yace ban san komai ba yace ga wata kofa nan ko wani kofa ne a sama tun da Allah ya halicci kofar nan ba a taɓa bude shi ba sai yau sannan ga wani mala'ika nan ya biyo ta kofan ya sauko tun da wannan mala'ikan yake bai taɓa saukowa ba sai rana sannan ya zo maka ne da ainihin wato wani wahayi wani saƙo daga Allah na musamman menene saƙon ya ce ya zo maka ne da bayanin cewa suratul fatiha da ayoyi biyu na ƙarshen suratul baƙara to wasu fa'ida ne wanda babu abin da aka karanta shi domin su face sai wannan abin ya samu biyan bukata sarki ya tabbata ga Allah suratul fatiha jama'a da masu ma fi samawati wa ma fil ard har zuwa karshen ayoyin nan guda biyu na suratul baqara manzo Allah ya babu abin da ka karanta shi da niyyar su face sai Allah ya biya maka wannan bukata jama'a kun ji wani fa'ida shi kuma har ila yau annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul fatiha to duk wanda ya karanta su da daddare la kafata a suratul baqara jazakumullahu khair surar waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara wanda ya karanta su da daddare la kafata malamai sai suka yi ta kokarin gano la kafata min madha sun ishe ka haka annabi yake sai aka ce daga ne malamai suka yi fassara mabambata Da ƙarshe malamai suka ce dukkan fassara a fassara su da shi daidai ne za su wadace ka daga sharrin duk wani mai sharri a wannan daren da haka babu abin da zai same ka na shari in Allah ya yarda abu na biyu wasu malamai suka ce za su wadace ka daga ainihin wato duk wani dabba ne ko mutum ko aljani da yake cutarwa da zai cutar da kai a wannan daren da haka ba ka da ainihin hausin sauro ka ji maganin sauro free of charge ba sai ka siya ba ina fata an fahimta za a magance maka ainihin wato kunama macizai shedanin aljani shedanin mutane barayi masu hauro gidaje suna yin sata jama'a an gane wannan da ke ko har ila yau malamai suka ce ya wadatar da kai daga koda baka samu karanta suratul baqara ba a rana wasu malamai suka ce a'a daga tilawan alqur'ani a wannan daren wasu suka ce ma har sallan daren ne ake cewa ya isar in ma baka samu kai ba to in Allah ya da zai tsaya maka a makofin shi shine malamai suka ce dukkan wannan zai iya dauka saboda annabi cewa ila kafata da haka jama'a mu kiyaye wannan shi ma Allah ya sa mu dace daga karshe sai kuma suratu ali imran ayoyi goman ƙarshe daga faɗin Allah maɗaukacin sarki la a menene inna fi khalqis samawati wal ardi wa al layli wan nahar har zuwa ƙarshe waɗannan ayoyi goma su kuma Abdullahi dan Abbas a cikin hadisin al-Imam Bukhari da wasu malamai shi ma ya bada labari a wata rana da ya samu daman kwana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen babban shi ko yace da annabi ya tashi cikin dare dama na sa ido ban yi bacci ba ina da ya rufe ido na ne kamar na yi bacci domin na kosa in gaya annabi yake ibada da dare yace sai naga annabi ya miƙe ya zauna a bakin gadon shi sai annabi ya karanta waɗannan ayoyi ma'ana tun daga wannan aya na inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli har zuwa ƙarshe annabi daga ƙarshe ke cewa duk wanda ya karanta waɗannan ayoyin ba tare da ya tsaya ya yi tafakkurin ayoyin ba to bone ya tabbata a gare shi wato kamar annabi ya mishi baki ko ya mishi mummuna addu'a har yake bayyana cewa da annabi ya rinka karantawa sai ya rinka kallon sama yana kallon ƙasa saboda duge zuwa ga halittan Allah da Allah ya magana a cikin ayoyi su waɗannan surori su ma ko ayoyi su ma suna da ainihin wato fa'ida mai matuƙar girma yayin duk da mutum ya farka daga bacci to ya zama shine abin da zai fara ainihin karantawa Allah madaukakin sarki ya samu dace waɗannan jama'a kamar yadda muka bayyana abin da za mu take da shi suna cikin waɗannan surori ne da muka ji hadisan su a farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku rinka karanta az-zahrawaini surori biyu nan masu walƙiya masu haske wanda su za su zama muku fitilu a ranar tashin alkiyama su haskaka muku ayyukanku ko kuma hanyar da za ku bi ku shiga aljanna a ƙarshen wannan hanyar hadisin na hadi abu umama talbahiri annabi yake cewa ikra'u suratul baqara jama'a ku fa dage da karatun suratul baqara fa inna qira'atuha baraka annabi yake karatun wannan suran albarka ne sannan haddace shi to wani daraja ne annabi yake wala ku halbatala malalaci malamai suka ce albatala nan, ai bi ma'ana as-sahara malalaci wanda aikin shi kenan tsafi da bokanci da sihiri ba zai taɓa iya surar bakara ba haka jama'a kowa ya kai kokari ya samu nasibi na ainihin wato fa'idan waɗannan surori da nan da muka bayyana ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu daga ƙarshe akwai wata baiwa Allah da ta tambaya cewa ita kana samun karanta suratul bakara akai-akai kamar cikin kowane kwana biyu ko uku haka to amma ali imran ba ta yin tilawan shi shi sai in za ta yi a tsarin karanta qur'ani gaba daya hakan yayi sai nace babu laifi akan haka amma in akwai yiwuwar ta rinka hada karatun bakaran da ali imran din ta yi hakan tunda surorin duka guda biyu a gaje fa'i ina fatan jama'a an gani in kake samu gaji na amfani na'am نعم نعم نعم نعم نعم ya fara zuwa wajen haka eh. <laughs> gaskiya ne a wanda ya fi haƙƙi da wannan waje shine shi tun da shi ya riga to sai dai amma sai ya duba wannan wajen waje ne da yake da ainihin wato mallakan shi ta yadda shi kaɗai yake da haƙƙi ko ko wasu na da tarayya da shi a cikin haƙƙi idan waje ne wanda kowa na da tarayya da shi kuma ba a tsara wajen domin karatun alkur'ani ba to yana da ainihin wato kyau ya fahimci cewa zai shiga haƙƙin waɗannan su kuma tunda ba lazimi ba ne zaman wajen a yi karatun ƙur'ani amma waje ne wanda yake dama sacred place kamar masallaci ko wani aji makaranta haka da ake karanta da Qur'ani ko makamanta haka ka ganin shine min babu aula amma waje ne dama majalisi ne ana zama ana hira ana wane ne ya dai samu damar da ya fara zuwa shi kadai yana karatun Qur'ani to idan wa'annan ya zo yana iya neman alfarman hakan cewa ku yi hakuri ina dan yin karatu ku shiru in sun fahimta fage hawan jama idan ba haka ba to shine sai ya tashi bar musu wannan wajen wannan shine abin da ya fi dacewa wallahu a'la wa a'lam alaikum assalam wa rahmatullah na'am malam na'am to wannan dai hakan ya nuna amma kuma ba wai wahayin aya ne zo mai da shi ba dama manzan Allah na da surar yana da aya to ya zo ya bayyana mai falalan ayoyin ina fata an fahimta kwarai da gaske wannan na daga cikin bayanan da Imam Nawawi ishara a karkashin wannan hadisi a cikin sharhin sa na a sharhu na sahih Muslim Allah madaukakin sarki ya samu dadi alaikum assalam ai na eh a daga kan lillahi masu fis samawati amanar rasulu afwan lillahi ce ko eh daga amanar rasulu ne gaskiya afwan jama'a na ce daga lillahi ma fis samawati a cikin daga amanar rasulu eh zuwa karshe ne ayoyin da gaskiya ne wannan wancan na surat ali imran ne daga inna fi khalqis samawati wal ardi jazakumullahu khairan nama za mu saurara ne insha Allah sai Allah kai munasaba na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum